to akar makallawo duk da ka amince mu yi tasjil na'am menene alakan ka da baffa otoro eh baffa otoro babu wata alaka tsakanina da shi sai alaka kawai na dawo daga misira wata tafiya da ne na je misira na yi wata biyu daman na kan je a wancan lokacin in je in dawo in je in dawo haka To na dawo daga Misira sai na wuce can Yobe State. Ah, nan gashuwa akwai wani men house namu na mahaifina da yake mahaifiyata ya cance. To mahaifinmu ah, dalilin mai Umar sarkin gashuwa din. Amininsa ne suka haɗu a aikin haji to har alaka ta shiga tsakaninsu mai ƙarfi. Wannan ina maka bayanin ah, wajejen shekara saba'in kenan. Baya. ta fuskar alaƙar su kenan to dalilin wannan dai eh, har ya baiwa babanmu kanwarsa ana ce mata inna kuce to sai ya nemi cewa babanmu ya batta a nan yobe garin gashiwa eh, in ya zo nan kano eh, haka ya koma kuma can saboda ita ne to ƙarshe dai auren allah ya hukunta bai yi tsayi ba suka rabu to akwai ne babban malami ana ce masa malam usman ana masa lakabi da malam iluwa na'am to shine kakana na wajen mahaifiya to da haka eh, babanmu sai ya ori mahaifiyarmu to kaji tunda yana da gida a nan sai ya bar mahaifiyarmu a nan to kaji sababin kenan da haka ya zo ya yi rayuwarsa a nan kuma ya tafi can da yake ma mutum ne asalin ba mai yawan zama ba yana yawan tafiye-tafiye misira Saudiya haka. Wanda yana da alaka da malamai da abubuwa haka da sauransu tunda malami ne na tafsiri eh, da kira'at da ilmin lugha haka da sauransu. To wannan ya taimaka masa yana da alakoki da malamai a waje. To wannan sai ya bayu da na zo sai na wuce can. To da na wuce can ina aikin littafin Mukhtarul Ahadis Nabawiyya. Na'am. To dan in samu karasa aikin To zuwa na sai zan to ana gayyata lacca haka bangaren Izala Kaduna. Da kuma ɗalibai haka na can eh, suna yawan damuna haka. To sai na ga shagaltuwa da lacca da karatu na safe da ɗalibai suke zuwa muna yi da abubuwa. Sai na ga ba zai bani damar in kammala shi wannan aikin na ba na da littafin a jisun nabawiyya to da haka sai na ce ai bari in dawo Kano to da na zo kano sai na zo gyaɗi-gyaɗi muna da main house gidan babanmu a nan gyaɗi-gyaɗi layin ɗan dusa to sai zama na gidan ya zama kaman wakafi haka mata ne tsofi suke zaune sai kuma yan uwan babanmu in sun zo daga simela tunda shi babanmu asalin mutumin simela ne to in sun zo suna sauka a nan da sauran to sai na ganin ɗin ma gairu munasif simela local government eh smell local government eh mu dan smell ne eh na'am na'am kwarai kuwa to sai na ga nan ma gairu mu nasu nan gede gede kenan layin yan dusa eh na san layi na zauna a na kasance na zauna ya ka sai sai na yi magana da yayata na'am na ce ya gidanta na hotoro wa yake ciki ne na'am sai ta ce ai babu kowa sai ce a to shikenan na'am to da haka sai na koma can gidan nata na hotoro na'am ita yayata na'am sai na zauna a nan sai na ga gashi lafiya lau da komi da ruwa da falo da abubuwa da komi ne. babban gida ne sai 'ya'yanta abdullahi da awwal su kuma suna ɗaya ɓangaren gida ni ma ina ɗaya ɓangare sai kuma wani ɓangare wanda in baki sun zo suke sauka na sai na ga nan dai ya min daɗi to da haka sai nake zaune nake ci gaba da rubuce-rubuce na da aikace-aikace na wata rana na fito sallah a zahar wani masallaci da ake ce masa masallacin karamba to sai na gami da wani ɗan uwa ana ce masa malam usman shi ko malam usman mun haɗu da shi a ɗorayi a wata daura to da haka ya karu da ni da yawa sosai wannan ya faru ne ina gani a 2000 Na'am, na'am, na'am. Lokacin Kwankwaso yana kan mulki. Tabbas, eh, su na farko. Mulkin su na farko lokacin na ina aiki a Sani Kwangila ya kasa SKY. Masha Allah, alhamdi, alhamdulillah. To da haka Malam Usman sai ce, ah, wannan kamar Malam Kasa sai ce ni ne, ce ah, Malam ziyara ka kawo na ce a ai gashi gashi ka san akwai yata tana da gida a nan kuma ga abin da ya kawo da sauransu. Shikenan sai ya danga kawo min ziyara. Na'am. wata rana sai suka zo da wani malam ino shi malam ino jikinsa yana dab da gidan da nake da dan yaddawa na'am suka zo na ce malam usman kai da wannan bawan Allah ne na ga na ne ce eh ai su ne yan kwamitin masallacin karamba na musu bayanin ka suka ce lalle su turo shi ya wakilce su ni ma in zo lalle bai kamata a barka haka ba ya kamata ka sa littafi ka sa karatu sai na ce a kai malam usman ga abin da na gaya maka zan yi kuma kuma shi yasa na bar yobe na ma bar gidi na zo nan dan in samu buya in karasa abubuwan da nake nake cewa in banda ma sallar jami'i wajibi ce ni ai ba zan ma fito jami'in ba gudun ma kada wani ya ganni dama sai ce a maran dai a daure ko rana daya to suka matsa suka matsa to sai na ba su ranar talata sai nake sa tafsiri muka fara tafsiri hmm. mutane suka saurari karatu dai nan dai haka dai aka fara zuwa har masallaci ya cika har haraba to har magana ta bazo a gari cewa ai wani bakon malami ya zo ya sa mana tafsiri kai kaza kaza da suke ta maganganu mutane to ai kashi yan kwamiti sai suka matsa cewa ai rana ɗaya ta yi kaɗan a ƙara musu wata rana to sai na dai eh, amsa alama da suka matsa sai na sa musu al'adabul mufarat. shi kuma rana alhamis to ana yi ana yi ana yi to mutane suna zuwa yara da matasa da dattijai to kutsam wata rana sai aka ce min ai malam abubakar husaini yana yin karatu a masallacin habibu gwarzo ranar asabar sai na ce ah malam abubakar husaini ai mutumina ne kuwa ai na san shi a dorai 2000 eh na san shi ai na ce a ah, to zan samu in halarci wajen kafin nasu da mun gaisa to da haka wata rana sai na je da ya gani ya ce a ah, malam ka dawo ne ya ce a ah, ai na jima dawa ma gashi ma kaza kaza ya ce a na haka to sai zamana na kan je haka sai na mun tambayoyi a cikin karatu din yana nema ina yin ta'aliki kan wasu abubuwa hakan an gama sai ce in gabatar da sallah to haka har ta kai na kai masa ziyara fage yana yin wani karatu shi ma a fage na wani ko a nahawul kafi ne da asarful kafi to nan ma in na ji haka wasu abubuwa sai nemi istirsari a wuri na a gaban ɗalibansa to shi baffa yana daga cikin masu zuwa wannan karatu to dalilin shi malam abubakar Hussaini sai ya haɗa ni da babba cewa wannan magashi yaro ne kaza kaza mai kaza mai son karatu tun da kuna anguwa ɗaya a rinka haska musu hanyar sauransu to ana nan ana nan sai zama na getso wani ana ce masa Dr. Abdullahi Getsu. Eh, Sai ne cewa eh, in sa musu karatu duk ƙarshen wata Tun da Dr. Sani ya bude musu karatu a can. Duk asabar ɗin ƙarshen wata to su ma nan in sa musu wani karatu mana lahadin farkon kowane wata. afuwa malam eh, wannan Abdullahi abdullahi getso wanda wani lokaci na kan haduwa da shi a masallacin bin usman kundila eh shi dai shi dai shi dai shi dai abdullahi getso eh na'am na'am To shi kenan sai na amsa na sa musu karatun Nila Autar da sunanin Nasa'i da Ishadul Fuhul. Na shaukani. Na shaukani. Eh, muka fara wannan karatu karfe goma na safe zuwa karfe takwas. Na'am. lahadin farkon kowane wata. Na'am. Ka gane? Haka aka fara. Na'am. Kai ne ne gabatar da karatu. ni ne mai ni ne mai musu karatu shi kuma ne na zuwa karatu a'a shi ba baya ciki ba amma kan su ina kai ka ne ina kai ka eh to da aka yi wannan ana yi ana yi to akwai wani Aminu shi na jikin Malam Abubakar Hussein din ne sai ya goyi ya same ni ce malam ne ga ka sa wasu gida karatu mu na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Wa Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa nace akwai wani Aminu. Na'am. To shi na jikin Malam Abubakar Hussein din ne. Na'am. Dan da zan je fagen ma shi ya raka ni wurin sa. Na'am. To da na bude wasu Abdullahi Getsa wannan karatu na din Lahadin karshen ah, kowane wata. Na'am. sai shi wannan aminu ya zo ya same ce malam mu ma ya kamata a bude mana karatu haka dai na ta'asil a matsayin mu na ɗalibai ƙanana saboda karatun majalisi da ake yi na talata tafsiri alhamis kuma alhamis mafarat wannan na kowa da kowa ne sai na ce to ai a aminu a hakan ma za a sami fa'ida ai ya ce a malam dai a taimaka sai na ce to ka nemo ɗalibai ƙanana haka ire-irenka amma kar ku haura mutum bakwai. To zan sa muku karatun kwana duk ranar Alhamis. Eh, zan sa muku almanzumatul baikuniya. Sannan kuma in an haddace ta sai mu zo nuku batul fikar. Sannan kuma mu zo bangaren abin da ya shafi nahau da asar. Da ma'ulumul balaga. Na ce amma sai na ga yanayin kamun ludayin. to da haka shi aminu sai ya nemo mutane to cikin wanda ya nemo akwai baffa na'am ka gane da kyau na'am to da haka suka zo sai aka fara wannan karatu din na kwana sai na fahimci suna da rauni sosai na'am to amma dai haka dai aka fara aka fara to sai zamana kuma akwai wasu ɗalibai da suke gaba da su na'am su sai suka nemi cewa to malamu ma a taimaka a sa mana wani karatun mana na'am mu kuma ya zamana tun da ana yin wancan mu kuma sai ya zamana ana mana da safe to su kuma sai na sa musu da safe bayan sallar asuba rana asuba sai na sa musu nan bin maja da dai ah, wani littafi haka ba zan tuna shi a yanzu ba to sai ya zamana shi ma wannan karatun na safe sai zan to su babban suna zuwa duk da zai ba fahimta suke ba suna da zo su kaji hmm. suna su zauna har da littafin sun su buɗe amma ba sa gane ni na fahimci ba sa ganewa saboda yanayin tambayoyin da nake musu da kuma tambayoyin da su ma suke yi to ana nan ana nan to akwai wani kabiru shi yake jamin baki lokacin na fara tafsiri a nan shi masallacin karamba din to daga baya kuma wani malam sa'idu sai ya karba sai zo ce ai yana so zai tafi Sudan karatu da sauransu na ce kai da wa za ku tafi sai ce akwai wani siririn yaro baffa da shi za mu tafi na to amma da kun tsaya kun yi karatu kun dan sami foundation kun samu wani kaso na ilimi eh. sai ku iya tafiya to ai da malamu mun zo ne akan a taimaka mana tunda ana da mutane wanda za su mana hanya su siya mana visa da tikiti mu tafi na ce wannan babu matsala har na karɓi fasfot ɗin shi kabira na ma ba wani wani alhaji muhammad yana na rije zaki ya ce kuma zai yi to haka dai na ce amma ku bi a hankali ku saurara haka dai wannan batun biza bata samu ba aka samu kusan wata biyu wata uku sai suka matsa sai suke gani kamar ko ba na so su tafi ne suka matsa suka matsa rana tsaka shi kabir ya ce malam muhun za mu tafi na ce kai da wace shi da babba na ce to ba laifi Allah kiyaye Allah ya bar sa'a da haka suka tafi ta ƙasa karshe ma kafin su isa sudan ne suke ta rigingimu a tsakanin su matsaloli da suka ci karo da matsaloli kala kala har ma wani yake ce musu ai dalilin kun saba wa mala alkasu ne shi yasa Allah ya jarabe ku da haka ya ba ku shawara kun kiyarta karshe da suke ta rike ba tsakanin su da abubuwa kuma da suka sauka sudan din sai suka yi amfani da suna cewa su ɗalibai na ne suka samu masauki dai haka dai wajen wasu yan uwa to daga baya kawai sai nake cewa ai baffa shi ma yanzu ya zama malami ga ma abubuwan da yake wani dan bidai a ne wani kaza wani kaza tun daga can ya fara tun daga can to kaji wannan shine haduwa ta da shi na'am eh amma asalin malaman sa su Abdullahi Getsa ne su Malam Bakar Husaini na'am sai dai majalis haka da yake a halatta na ragowar malamai tunda yaro ne karami a lokacin gaskiya eh, yaro ne karami a lokacin eh, ba zai wuce irin shekara sha tara ba ko sha takwas haka tsakanin da to ka wannan shi ne mm. eh. ah, abin da ya sa muka nemi wannan bayani game da lamarin baffa eh. lokacin da ake magana za ku zauna da abdul eh. to sai lokacin na ziyarci dr muhammad baba to sai ya gama karatu kenan sai ya sa min ah, wata murya da na ji na baffa yana magana a kanka Eh, zage-zage da cin mutunci yadda da ya saba haka haka to sai dokta ke ce min ai kuma malal kasin fa malamin shi ne eh haka haka to kaji ah, dai to abin da ya sa na tambaye ka cewa eh. kai alaka da shi cewa har ma ka karantar da shi to kaji kaji kaji tushen abin da. Ok, to so nan yanda muka fahimci al'amarin yanzu Yawa ka ji tushen abin da da yadda abin yake kuma da su Dr. abdullahi ma suka sa DSS suka kamo shi. Na'am. Daga ba sun neme na ai mun je mun yi zama da su ranar Talata da ta wuce. Na'am. A nan ma ya ce musu ai mu malaman mu ne. Mu malaman sa ne. A <laughs> ah, ya tabbatar. Ya tabbatar mu malaman sa ne ko mu ahli sunna ne. A'a. Ah, ah. Ba su tabbatar. Eh mu haka yace mu ahli sunna ne ko mu